ruwansa na biyu kenan wanda a wancan lokaci sanda muka yi zama na farko an tabbatarwa ɗaliban da suka samu halartar wannan daura ɗin to sha Allah za mu ci gaba da to malam domin ya rika gabatar mana da littattafai lokaci bayan lokaci kuma shi Allah subhanahu wata'ala ya sake cika mana burin mu na biyu kuma Allah ya kaddara malam ya zo ya kuma ya zo kwanaki amma ba ƙarshen haruna da shirma ya zo da ƙarshen makarantar su mala abakar a gizo da ke duka ayyukan guda ne amma daga ƙarshen haruna da shi ƙarfin wannan shi ne zuwan sa karo na biyu Allah ya saka amana da alkhairi Da ke lokaci ya riga ya tafi sosai gaskiya ba za mu tsawaita dogon jawabi ba wancan lokaci ya riga an gabatar da malam mafi yawa sun san shi a yanzu ya kama shiga cikin neman karatu sauran jawabai insha Allah za su biyo daga baya idan al'amura sun daidaita assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barka. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkanmu da haɗuwa a birnin Kebbi, birnin ilimi a ƙarƙashin jagorancin majalisun labarin wanda Malam Abubakar Yusuf Diro yake jagoranta a wannan rana ta a wannan rana wacce ita ce ranar biyar a watan Nuwamba na shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya, wanda ya daidai da ranar ashirin da tara ga watan Rabiul Awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu. Mun taru domin karantar da wannan littafi na Shawadul Lafa wanda littafi ne wanda ya ƙunshi hadisai guda casa'in da tara wanda al'allama Abdurrahman bin Nasir Sa'adi ya wallafa. Amma yadda kuka sani kundaye addinin musulunci gaba ɗaya guda biyu ne. ragowar abubuwan suna komawa ne a gare su alhamdulillah a daurar da ta gabata in yi karatu akan abin da yake da alaƙa da alƙur'ani inda muka karanta littafin tafsirul latiful mannan fi khulasatin tafsirul qur'an wanda alhamdulillah an amfana da yawa duk da cewa ba mu kammala littafin ba wannan shi ne dalilin da ya sa muka ga ya kamata wannan karan kuma ya karanta littafin hadisi saboda hakan ya taimaka wajen fahimtar hukuncin shari'a wannan littafi na jawami'ul akhbar ya kunshi hadisai muhimmai waɗanda suke da alaƙa da rayuwa da tarbiyya da al'amura ne yau da kullum waɗannan a wannan littafi na shahadu lafa littafi ne wanda in mutum ya fahimci hadisan da suke ciki zai samu turaku yadda zai tafiyar da rayuwar shi ta yau da kullum alhamdulillah a watan jun da ya gabata karanta littafi wanda yake da alaƙa da alƙawa'id alfiqhiyya da kuma usulul fiqh saboda duk mutumin da yake da hadisi da kuma alƙur'ani amma idan bai san ƙa'idodin da malamai suke bi wajen ciro hukunce-hukunce ba kamar yadda Sheikh Albani na Zariya ya faɗa kamar soja ne ka ba shi bindiga amma baka gaya masa yadda zai harbi ba koya mai harbi ba to muna fatan insha Allah ta'ala idan Allah madaukakin sarki ya kaddara an fahimci wancan littafin na tafsirin lafisul mannan aka haɗa shi da jawabin akbar aka ɗauko wancan usul ɗin da kawai aka haɗa su guri guda wannan insha Allah ta'ala zai taimaka wajen ya zamanto cewa an fahimci ilimi yadda ya kamata hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam su ne suke da martaba ta biyu musulunci bayan alkur'ani a daraja babu wani zance wanda ya fi hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ala wa inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu tabbas an bani alqur'ani da kuma kwatankwacin alqur'ani haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kaɗan samu abin da zai riƙe ƙasa. Nabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa tabbas an bani alƙur'ani da kuma kwatankwacin alƙur'ani. saboda haka tafsirin alkur'ani ba zai taɓa yiwa ba sai ta hanyar sanin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki a suratul an'am yana cewa allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin la'ika lahum al-amn waɗanda suka yi imani ba su shakuta imaninsu da zalunci wato suna da aminci wannan yasa sahabbai suka tsorata wanda suna ganin a cikin suwane ne bai yi zalunci ba kaga sai da hadisi ya fassara musu ne ake nufi da zalunci ana kanan sassarar ne ko sai abin da ake nufi da zalunci shine shirka yace ba ku ji maganar bawa Allah mana garci ba inna shirka la zulmun lokacin da aka saukar da wakulu washrabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad ila al-khayt al-aswad min al-fajr wasu daga cikin sahabbai zararruka suka ɗauka baki da kuma fari suka sa a ƙarshen matashi sai da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fassara musu hadisin ya ce musu inna ma huwa sawadul layli wa bayadun nahar ai duhun da ya ake nufi da kuma hasken ini da kaga wannan yake nuna mana mahimmancin fahimtar alkur'ani ta hanyar hadisai Ya haka hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam babu yadda za a yi mutum ya iya wadatuwa daga su dole mutum ya san hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan zai iya fahimtar alkur'ani a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam an fara yi musu hidima kamar yadda aka faɗa a zamanin Alifa Umar bin Abdulaziz. Aka wasu daga cikin magabata suka faɗa inda aka fara dawwana su imamun zuhuri da wasu daga cikin malaman hadisi suka ba da gudunmawa wajen dawwana ilimin hadisi. a hadisa sallallahu alaihi wa sallam suka suka so biyu akwai waɗanda ake karɓa akwai kuma waɗanda suke masu rauni waɗanda ake ansa wajen malamai sun suka so hudu akwai asahe akwai alhassan akwai asahihu lirainihi akwai kuma alhassan ligairi idan aka ce hadisi sahihi ana nufin marawa adlun ta mubabbi an mislihi ma'a kulubihi an shuzuz wal illa ana shine hadisin da marawa adlun samun tsofi a misiri abinda mutum adali ya rawaito samun tsofi wanda yake da cikakken an misiri Thank you. عرف الجزء عن ذكره دار الضبط متصل السند مع حدود العلم المنزلين في حديث الدعوة عاد إلى رسول الله sannan kuma ya zama yana da cikakkiyar hadda kuma sanadin hadisin da yake ba a tsakanin wannan rawun da wannan rawun babu wani ya babu wani babu wani wanda babu kuma za a ce taji ya ce ya shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan babu istisalus sanad sannan kuma ya zama babu tulus a ciki babu illa a ciki wannan shi ake kira hadisi sahihi ana ah, kaga sharadin farko shi ne ya zama wanda ya rawaito hadisin adali in aka ce adali ana nufin mutumin da baya aikata manyan zunubi baya ci gaba wajen aikata ƙananan zunubi sannan yana barin abin da zai taɓa mai mutum wannan shi ake kira adali ko da aka sharaɗin farko ya zama wanda ya rawaito hadisin adali sharaɗi na biyu shi a samu ittisalu sanad ya zama a sanadin abu yayi amma yanzu idan tabi'u tabi'in yace ya ji hadisi kaga ku yin kidaya amma yanzu imamu malik yace ya ji hadisi a wajen umar bin kaga akwai ilahi a sanadin sannan ya zama tamu ya zama akwai cikakkiyar hadda a tattare da wanda ya rawarci hadisi tamu ko kuma a abzab iri biyu ne akwai zabtu sadir akwai kuma zabtu abin da ake nufi da zabtu sadir ke zama ya haddace hadisin abin da ake kira da nufi da babu kitab shine ya zamanto wanda ya rawaito hadisin ya kula da littafinsa ya kuma san abin da yake cikin littafinsa ta da wani nakasu ko kuma wani ƙari ba zai iya shiga ba yana tare da wannan sannan sharaɗi na hudu shine ya zama hadisi babu su a hadisi sha malamai duk ganganu akan halarsa amma dai abin da ya fi inganci game da hadisi sha ne hadisin da ya zama al-maqbul ya saba wa wanda yake manufa aula min abin da ake nufi da al-maqbul wanda ake karba hadisi ina ce wanda ake karba hadisi to ya hada darajoji da yawa katin sika sika duk sanan duk ana kiran su maqbul duk lokacin da wani ya saba wa wanda ya fi wannan hadisin ana ce mai sha bare zama sai kamar yanzu misali sikatun sika ya saba wa sika ko kuma sika ko kuma ya to hadisi ya zama shad ko kuma ya zamanto duk ya saba wa sika a wannan hadisi ya zama shad Karaɗi na biyar shi ke ya zama hadisu babu illa abin da ake nufi da illa shine zamanto hadisi a zahirin sa ba matsala ko kuma in an bincika za a samu wata yayyar mutsila a ciki wannan karatu ne dogo gaskiya yana buƙatar dogon bayani amma dai ta tsayin mukaddima ne dole sai yi bayanin dalla dalla ba duk hadisi da zai zama sahihi dole sai ya cika idan muka zo kashi da biyu na ɓangaren hadisi da ake ɗansa akwai abin da ake kira alhassan abin da ake kira da alhassan shi hadisin da yake da sharuɗa biyar irin waɗanda suka gabata amma a sharaɗi ya ɗaya ya yi ƙasa wanda sharaɗin kenan tamamu zuwa a bangaren alhassan ana nufin ana buƙatar kawai ya zama a siyasa ya samu ya zama kafifu bab kuma ba matsala za a yi shahid haka bambanci tsakanin alhadisu take da kuma alhadis alhassan ke shar'i na ɗaya a hadisi yi tsoro sai ya zama tamu bab amma a hadisi wanda yake alhassan ya zama kafif za a za shi hadisi ya zama alhassan kashi na uku shi ne abin da ake kira a sahihu li ghairi a sahihu li ghairi ana hadisin da an haɗo hanyoyinsa sannan zai iya zama sai amma yadda suka ce abin da ake nufi da a sahihu li za ta hasan da su hadisin da yake hassan in ya su. ya zo ta hanyoyi da yawa wannan shi ake kira al-hassan akwai abin da ake kira al-hassan liɗe abin da ake nufi da al-hassan liɗe shi abba'ifu ta ta'addada su hadisi ke ba'is amma an rawaito shi ta hanyoyi da yawa yana da shawahi idan yana daga cikin abubuwa masu kamata a sani a duk hadisai ba isi mana ita a haɗu ke iya zama hadis alhassan ne kai daga cikin shiruɗin da suke sawa shi ya zamanto babu rawi mutum idan ya zamanto akwai rawi mutum kaga ce rawi mutum a ilimin hadisi ana nufin tahan bilkazin ana wanda ake zargin shi ta ce eh, almatruk inda wannan za ka ga ba zai iya ƙarfafa ki shi yasa za ka ga in kana karanta kalaman hadisi za su ce wannan hadisin suka ɗoro ɗin da ya zo da su wata ba za ta waɗannan guda hudu su ce kashe-kashen hadisi a waɗanda ake karɓa kuma ake aiki idan muka je ɓangare na biyu na hadisi idan aka ce hadisi في حديث يتكلم حديث الحسن أو السعيد وكما الحديث الذي لم تتوفر فيه حديث الصحيح أو الحسن وانا شيني hadisin da yake lamta tawaffar fi al-hasan aw ana hadisin da a samu sharuɗan hadisi ingantacce ko kuma hadisi ba والحديث الذي لم تتوقع فيه حسن أو yawa kamar yanzu a ce misali rawin fi ulhib a ga an rasa ɗaya daga cikin da ya tabbatar da hadis hakan wata ne ina fatan mun gani. a taƙaice wannan shi ake kira hadis a hadisi da'if yana da ɓangarori da yawa akwai hadisan da ake ba'afa su saboda matsalar hajja a yanzu misali rawin hadisin ya zama yana da mantuwa ko kuma rawin hadisin ya zama ne amma kuma da ya zuwa sai ya fara samun matsala a ga wannan hadisin saba'i saboda ya zama muktali ina fata mun gane akwai ɓangaren da yake da alaka da rashin haɗuwar sanai a wannan ɓangaren akwai hadisi da yawa akwai hadisi ciki masa al-mu'allaq wanda kwata-kwata aka goge sanadinsa akwai hadisin da ake ce masa mu'uzal wanda aka samu cikin kajerar sun ina fatan mun gane akwai hadisin da ake ce masa mursal in ya to tabi ce ya ji daga annabi sallallahu alaihi ina fatan mu a ah, wannan ke wasu ɓangarori na hadisi a zance mafi inganci hadisi a a aiki wannan shine zance saboda ne saboda babu tabbatin an ji a nan a alaihi haka ba a yi akwai maganganun da za ka dinga jin shi a wajen za dinga jin a wajen mutanen mahausawa na kai magana a kan hadisi da ka hadisi wani ya ce bai a ce to ai ku na mu ina magana ku to ne yanzu ka ga daga cikin alwa na hadisi sai akwai mawdu'at aikat hadith waɗanda kirkirar su aka yi yanzu akwai Nuhu ibn Abi Maryam aka yi musu tsoron Alƙur'ani ya kamu musu aka tambaye shi me yasa kai haka na ga mutane sun shagala da wasu daji ibn isfan da sauransu da na wasu sani na isfadi dan a dawo yi Na kulle hal abin da ya fi dacewa shi hadisi ta yayi akwai littattafai da yawa da aka wallafa a hadisi a littafin tsari wasu littattafan da aka wallafa a na hadisi ai waɗanda ba su kira da su ba akwai kuma littattafai na sudan waɗanda mafiya yawanci tara abin da yake da alaƙa da fi أبي داود ابن ماجه ada haka di annabi sallallahu alaihi wasallam ada da ada tsara jadi Thank you. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن إلى أما بعد الله الرحمن الرحيم حديث الأول كان الأعمال طاهر خاطب عن أمراء بن خطاب رضي الله عنه قال سمعت الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنشاد فإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة تنكحها هجرته إلى ما هاجر إليه اتفق عليه نعم إنسان الأعمال الظاهرة kelin da za a iya ɗauka ayyuka waɗanda ake ayyukan da ake wani a kan wannan ne abin da hadisi ana yin ta yan umar bin an karɓo daga umar ɗan umar bin khattab kafin annabi sallallahu alaihi ya samu ta baya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ƙarfi kafirai suna tsoronsa haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yayin addu'a Allah madaukai karfafi musulunci ɗaya daga cikin marai guji da shi abu tal kuma bin khattab Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa addu'a abin khattab kamar yadda ya abin masu cewa fazil na a inta kuma gushe ba muna ci daraja da kima ya sai da yawa da suka zuwa kan falalas da kika umar sallallahu alaihi wa sallam a cikin baka taba bin wata hanya ba a ce na bi wata hanya a wacce ba ita Ɗan sallallahu alaihi wa sallam ya taɓa ganin mafarki ya ga mafarki farki ka kama yano ya ɗauki ya sha ya ɗauki rahoto sai shi ba umar ya ka tambaya na musamman ta wa sallam ya fassara annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a cikin al'ummomin da suka gabata ko da ake kama annabi sallallahu alaihi ya ce in ce akwai a cikin aka kuma bin in akwai wanda ake mai ilhama ake mai abu kuma abin ya zo yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kuma ne bin umar bin khattab ya zama halifa bayan abu abubakar ya rasu a cikin kato ya ci gaba da halittanci ta har zuwa shekara ta da ɗan hijirar sallallahu ne a lokacin da ya yi wasu abu lolo a talmaju ya kawo ƙarar gidansa al-mukira bin to saboda haka sai na umar da yin fita sai musu ba shi abu lolowa talmaju na haka sai abu lolowa talmaju ya mamaki ya kera kwakwari da baka shi kasa da umar radiyallahu anhu yana sallah karata a shekara uku sai da kalaman suka faɗa sai rayuwar shi an umar bin al-khattab qala sami'tu Allah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat Umar bin al-Khattab yake cewa na ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal a'malu binniyat dan ayyuka ba sa wasi wannan hadisin na innamal a'malu binniyat yana daga cikin malaman tadi masa dari ko alfardul saboda umar bin al-khattab kadai ya ji wannan hadisi annabi a wajen umar bin al-khattab mutum ɗaya ne ya ji alƙawatin waqasa a wajen alƙawatin bin waqasa lai ɗaya ne ya ji wannan hadisi ne eh, Ibrahim bin Muhammad Atti a wajen Ibrahim bin Muhammad Atti ɗaya ne ya ji wannan hadisi ya haya bin Hari bayan haka ne aka samu mutane da yawa amma a farkon hadisun nan hadisi ne algari mana mutum ke ne ji daga waje Allah amma bayan ya hayabi da sa'id al-ansari daga nan hadisi ta har ma ya zamanto cewa malaman musulmi dukkan suna buɗe wannan hadisi a namal a bi innamal amalu bin niyyat dukkan ayyuka ba sa ingantacce kuma yadda malamai su cewa babu yadda za ka yi ka fassara wannan hadisi kula sai ka ayyuka ba sa yiwa sai da ni ga in muka fassara shi da wannan zahirin hadisin zai zama ƙarya hadisi ne, saboda ana iya yin aiki a tare da ni da in mun ce niyya a wajen malaman mu a ma'anar da ta da sadatu Allah ta'ala da amalin salisin lahu mana mutum ya nufaci yin wani aiki saboda Allah shi kuma shi ake kira ne iradatu taqarrub wani ta'ala bi amalin khalis kaga mutum iya yin aiki a tare da ni don haka shi yasa wannan hadisin kamar yadda malaman usul ah, yana daga lalata ba ana dole sai an kaddara wani abu sannan ma'anar hadisi za ta fito ma'ana in haka ta iya cewa innamal al'amalul mu'tabara shar'an dole sai ya kaddara wannan ana ayyukan da ake yadda da su a shari'a dole sai su zama akwai ko kuma innamal a'malus sahiha bin ya fatan mun kai wannan hadisin yana daga cikin hadisi waɗanda su kamar yadda ibn al-qayyim yake cewa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala kalimatai afata wa shafata wa ta'ma Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi kalmomi da biyu afata sa waɗanda sun wadatar wata ta huma kuno zuhin a ƙarƙashin akwai wannan hadisin wasu malaman suna cewa shi ne ɗaya wasu malaman suna cewa shi ne ɗaya ta hudu na musulunci duka malamai su saboda kamar yadda malam ya mai tashiya da cikin tanul amal al-zahira wal batin ma'aunin ayyuka na bayyana da kuma na wannan yake nuna maka cewa hadisi hadisi kamar yadda malamai a iya aka akwai ɓangaren ayyukan lada ɓangaren ayyuka na ɓangaren aikin lada iya ƙasa suka so abu na farko da niyyar aikata aikin lada amma kuma wannan za a ba shi lada ɗaya wani hamma bi hasanatin alam ya amalha kutibat lahu hasana kashi na biyu shine mutum ne yar aikata aiki tsada ya aikata wannan za a ninka masa su kuma ko ɗari bakwai ko zuwa abin da Allah ya ji. An ja alahu ashru amsaliya. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ومثل حبة أنبتت سبع سنابل في سنبلة مئة حبة abuwa ne yake yi za a ninka maka ayyukanka bakwai ana kuma iya ninka wa mutum sama da su isa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa man hamma bi hasanatin fa katlahu ashru askanati ila sabumi ila sabumi atbi'ati ila abati ita suratul baqara Allah yake wallahu yusaiku dan yasha haka gwargwadon niyyar ka gwargwadon yadda Allah zai yi sai da aka rawaito daga shekul islam ibn taymiya yana cewa rubba amalin qalilin wa rubba amalin kasirin qalliluhu e yawa za ka samu aiki kuma niyyar ce za ta kamba yawa za ka samu aiki da yawa amma kuma niyyar ce za ta Kashi na uku shi ne mutum yar aikata aiki alkairi kuma zamantu ba gajiyawa ta hana shi aiki rashin lafiya ko tafiya wani abu wannan za a rubuta masa a wanda ya zuwa cikin hadisi da nan sallallahu alaihi wasallam yana cewa ta safar al'abdu a umari ba lahu ta kana ya amalu wa huwa idan bawa ya rashin lafiya ko ya yi a rubuta masa abin da ya kasance yana aikatawa a lokacin nan a gida a lokacin kuma ake shi ana duk mutum da yake aikin alkai rashin lafiya ta ana shi aikatawa ko wata gajiyawa Allah subhanahu wa ta'ala zai rubuta masa ladan wannan shi ne kashe-kashen ayyuka ta ɓangaren lada akwai kashe-kashen ayyuka ta ɓangaren zuci kashi na farko shi ne idan mutum ya niyyar aikata zuci ya bari Allah zai rubuta masa lada guda ɗaya in amma bi sayyi'atin alam ya'malha kutibat lahu hasana wanda ya yi a aikata aikin alkhairi kuma ya aikata Allah subhanahu wa ta'ala zai rubuta masa lada guda ɗaya wanda ya yi nufin aikata sharri amma bai aikata ba ya bari saboda Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai rubuta masa lada guda ɗaya kashi na biyu shi ne ya yi nufin aikata aiki kuma ya aikata wannan za a rubuta masa na aiki da daya na amma sai ya bisayyatin fa'amilaha kutibat lahu sayya an amma sai ya hamma bisayyatin fa'amilaha wanda ya yi nufin aikata mummuna kuma ya aikata kutibat lahu za a rubuta masa mun aiki kashi na uku shi ne mutum ya yi nufin aikata aiki sarri amma gajiyawa ce aje ya yi niyyar zai shiga ungo ya sha wiwi ke ya za 'yan hizba sun ƙasa. ya samu wata mace mai kyau zai zagaya ne ga babanta ya rubuta masa Adam sallallahu alaihi wasallam yana cewa a hadisi idan ta ni bi sifaihi ma al almaq idan musulmai biyu suka haɗu da takubbansu wanda a kashe an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam aka ce kasa alimin alƙati a nan. shi ne wanda ya yi kisa a fili yake zunubai amma wanda aka ce kuma mai laifinsa ya ce ɗana haris alaƙatin innahu kana harisan ala qatl sahib ai shi din yana da tsanani kaga bai kashe ba ma kashe kashi na hudu ne wanda ya yi ka aikata aiki ya gafala ko aka kautar da shi wannan babu ala kulli hal kamar yadda malam yake mana nuni ta tana da matuƙar ta ayyuka na yau da ko yadda aka rawaito daga mu'az bin jabal yana cewa in ila ahatasi qaumati kama ahatasi yace kamar yadda nake fatan na samu lada dan na kai wa dare haka nake fatan na samu lada idan na saboda in yi bacci domin ya samu ƙarfin da zai bauta wa Allah kaga zai samu a akan wannan bacci ina fatan mu a akiya yana daga cikin abubuwa waɗanda ke taimaka wa mutum rayuwar ta zama a cikin annashuwa da kuma saboda zai ta samun lada ba tare da yayi aiki annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi bayani akan wasu mutane wanda suke zaune a madina kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da suka shiga da annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa waɗannan mutanen suna da lada ɗin yasa suna da yanki amma kamar yadda muka faɗa a tarifin niyya shi iradatul sunnace iradatu at-taqarrub ila Allah bi amalin kharij lahu abu Allah shi wanda shi ake kira ni in ka haɗa wani da Allah a wajen niyyarka za ka samu lada Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ana agana shuraka wa anish an amila amalan ashraka fi ya zairi taraf ne mafi wadatar masu tarayya daga barin tarayya wanda ya aikata wani aiki ya hada ni da wani rabu an bashi don haka abu wannan yake nuna mana cewa dukkan da ya ya samu matsala da kamar da malamai mari yake abu na farko shi ne ayyukansa gaba ɗaya su zama riya gaba ɗaya duk aikin ya zama riya ne wannan ya zama mushi al'akbar ya biyu yana yin riya wani lokacin wani lokacin kuma yana yin aiki da Allah wannan isi kashin farko in ya zama aiki yana da alaƙa da wannan duk inda ya riya aikin ya ɓaci kana yin sallar kasalin alin a raka a ta hudu kawai ka ga wani mutum ba sallah ka ƙara gyara karatun mata sallar daga farkon ta har ƙarshen ta lalace kuma kamar yadda malamai suka ce ba ta kai ina fatan mun wannan shine kashi na farko aikin da farkon sa yake da alaka da karshen sa kai a farko ko a ko a karshe gaba ɗaya aiki karanta shi kashi na biyu shine aikin da farkon sa ba shi da alaka da karshen shi wannan idan kai riya yar za ta shafi iya gurin da kai riya ne haka yanzu misali yana yin sadaka naira goma ko sai ya ga wani mutum da mahimmanci a rayuwar shi sai ya ba da talatin talatin goma goma farko da ya yi ba matsala amma wanda ya yi daga baya kuma Allah ba zai amsa wa inna ma li kulli mar'in ma nawa kowanne mutum yana da abin da yake da yawa za ka ga idan aka zo za a yi ayyuka kowa za ka ga da nitinsa kowa za ka ga da manufarsa game da wannan aikin kowa akwai niyarsa a nan sun mai ce a man karar hijiratu Allahi wa rasu wanda ya hijira saboda Allah da manzansa da hijiratu Allahi wa rasu sakamakon hijirarsa yana ga Allah da kuma manzansa wa man kana hijratu li yi yusufa wanda kuma ya hijira saboda wata dukiya da zai kone ta a wani muratun yanki wa ko kuma wata mace da yake so ya aure ta da ta ma hajar ita hijirarsa tana ga abin da ya ne ita wannan hadisin kamar yadda malaman suka faɗa ya zo ne a lokacin da lokacin da wani mutum da ake ce masa muhajir ummu kai kowa yana hijira saboda Allah shi kai saboda wata mace shi annabi sallallahu alaihi wa sallam a nan gurin ya ba mu ma'auni na mana cewa ba kowace kira bace aka samu lada ina fatan mun tsari tafakun alai bari da musu? da ka ga muttafaqun alai ana nufin imamul muhaddisi Muhammad in Isma'il in Ibrahim al-Bukhari al wanda ya rasu a shekara ta ɗari da kuma imamul muslim in al-hajjaj in muslim al-ushairi an-naisabuti wanda ya rasu a shekara ta da ta shi ne ka an ce alai الحديث الثاني الحديث ما ليس في الكتاب والسنة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد متفق عليه عليه حديث رد mayar da duk abin da ba ya cikin littafin Allah ba kuma ya ci na annabi sallallahu alaihi ba ma laysa fil kitabi tsayar da duk abin da ba littafin Allah ta kuma ya ci har annabi sallallahu alaihi Malam yace an Aisha an rawaito daga Aisha Aisha Allah ya ƙara mata yarda matar annabi sallallahu alaihi a duka matan da ya aura waɗanda ya zauna da su da goma sha ɗaya a ah, suna na isha 'yar aboki na sallallahu alaihi bayan na na kaji a rasu annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dade haka ba shi da mata sai wata mace da ake ce ta kaulatu din taki ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba da shi ya kamata ya kaya ita kuma akwai mata biyu yake so ya aura sai ce waɗanne ne sai ce masa akwai sauda akwai kuma aisha sanan son sarmi ce tsari sai tafi gidan na abubakar ta samu matu man mahaifiyar na na aisha to wani irin alkhairi ne Allah ya shi ce me ya faru da sun salam ne yake sa'ayi lokacin na na aita duka shi ummu roman ta yi farin a daga baki saboda a lokacin an riga an yi ɗan na na aisha tsayar da abubakar ina abubakar da ya dawo aka gaya masa ina abubakar shi na farin ciki amma kuma baya son ya saba wancan alkawarin da ya yi na baikon da na aisha da irbin mutum amma sai ya yi tunanin bari ya ga ko akwai wata hanya da za a iya warware baikon ba tare da ya saba alkawarin. Inna Abubakar Rabi Allahu Anhu ke sauƙi da fi idan ina aji a lokacin mutum bin aji ke mutu suna ubayar da za'a ba na na yi shan shi kama mutu da a lokacin Allah da ya hana auren da mutu ita matar cin bin aji tana ganin sa ya ta ce ko dai kuna so ne zamanto ko ba so ko dai ko dai dan dan mu ya aure ku kuna so dai ku samu wani tako ta kalma ba sai abubakar radiyallahu anhu ya nemi jin ta bakin mutum ya goyi bayan matai wanda ya sa abubakar radiyallahu anhu ya fito daga gidan kawai ya ta cewa an warware baikon a kage shi mana sun kansu warware baikon iska kawo wannan ba saboda haka ina abubakar ya kira annabi sallallahu alaihi wa sallam a saki aka ɗaura aurensa da nana aisha ina na aisha ba ta tare ba sai bayan shi tara an tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ka fuskanta ne aisha aka ce a cikin maza ba sai ce kabanta ana aisha radiyallahu anhu kowa ya san su da sallallahu alaihi wa saboda kamar yadda ya zo a hadisi Imam Bukhari ya rawaito kana ya nas yataharrawna bi hadaya wa mutama'ij mutane sun kasance suna kirdado idan za su kyauta suna kirdadar ranar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ɗakin na na Aisha wannan ya sa mata yin annabi sallallahu alaihi wasallam suka suka tuna na na fatim suka ce me yasa wai mutane ba za su dinga yin kyauta kullum ba karan da yake ake tsana shi annabi sallallahu alaihi wa wasallam sai ya shi sai ya kalli Abdi Mahmud ya ce mata ba za ki abin da nake ba ya ce mata Allah bai taɓa mun wahayi a farkon wata ba sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da yake cikin ajali yana yawan tambayar matansa aina anan yau zuwa wani ɗaki ashe matan suka gane yana so ya koma da ta ɗaya ɗakin na na aji haka ce wannan yana daga cikin da suka tsayar su a ɗaki a ƙarshen rayuwarsa gaba ɗayan kwanarsa a ɗakin na na aji Sam sallallahu alaihi wa sallam yana son na na Aisha su. Amma duk da haka malamai sun yi saɓani tsakanin nana aisha da nana khadija ce ce daraja kuma annabi amma dai ba su rayu tare ba saboda kamar yadda imam al-bukhari yayi babi a cikin littafinsa babun al ahad min al-iman babun da yake bayani akan cewa kyakkyawan alkawari yana daga cikin ya kawo hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yanka akuya ya raba wa ɗan uwan kaji da yanka wata yan uwan kadi da sunan ta hala ta zo annabi ya tashi yana cewa inna ha hala inna ha hala annabi sallallahu alaihi wasallam yana girmama kadi kamar yadda nana Aisha take ma zirtu ala imra'ati ma zirtu ala kadi wa ma ra'aytu aqab ce ban taɓa yin kan wata mace irin ne a kan kai wata haka wannan dalilin yana daga cikin dalilan da ya sa kamar da imamu zahabi ya faɗa an yi saɓani tsakanin nana aisha da nana khadija wacce ke tafiya amma an yi intifaki a matan da annabi sallallahu ya mutu bari nana aisha ta fi daraja nana aisha ta rasu a shekara ta hamsin a bakwai bayan tsira, abu huraira ya yi mata sallah wannan hadisi za mu karanta ya ku bayani akan menene bid'a yaya bid'a take annan abu ne yake iya zama bid'a abu ne ba iya zama bid'a saboda yanayin lokaci za mu jinkirta bayani game da bid'a da ta adarasi insha Allah sanin bid'a bambancin da abin da ake kira maslaha mursala yana daga cikin abubuwan dawo a ana samun sabani a tsakanin akwai waɗanda ba sa bambance tsakanin bid'a da maslaha mur ba sa bambance tsakanin abin da aka fara a addini abin da aka fara a al'adu yau da kullum wanda insha Allah ta'ala a darasi ta gaba za mu ji bayani akan waɗannan bambance-bambance aka fare su a cikin kafin lokacin da kuwa assalamu alaikum wa السلام ورحمة الله وبركاته